Allah ya kara Allah ya kare malam Allah ya kare ka don Allah bai ne tafsirin wannan ayar wani fi tafsir fa bai ma ban samawati wa ban amri illa man sha Allah aya tana cewa wani fi tafsir aka sura kawo al shi ne a wanda Allah ta'ala ya ba a mala'ikan da Allah da sunan shine Israfil sunan ya tabbata a yi, sunan Israfil yana nan Allah ta'ala ya halice shi kuma ya ba shi wannan kafa shi na ke kira asu shi na ke kira annahu kun gane ko Allah ba ku kun ji ko ku asuri aka yi hufi a cikin kawo fa fa kaman samawati wa fil ard duk wanda yake sama da wanda yake kasa fa ita ai ma lafazin as-sa'iq yana zuwa da ma'anoni guda biyu ko ne ma'ana ta suma ko ma'ana ta mutuwa fasa ina nan ai mamata amma na ce wa harba musa sai an ai wa harba musa ba da shi ya yana alai annabi musa ya bada ya suma so da kalmar asaiku tana zuwa da ma'anar mutuwa tana zuwa da ma'anar suma a nan ta zo da ma'anar mutuwa ne fasai kamar fi samawa kamar fi arshi illa man sha'an Allah sai dai waɗanda Allah ya ga dama ba za su fita a lokacin ba su ba za su fita a lokacin a hadisai inda ta kuma su zo sun ware cewa waye ba zai mutu ba amma sai hadisai da suka zo suka ambaci sunayen suka ce su ba za su fita ba a lokacin mufassara shi tana nufin sai wanda ba za su mutu ba kenan bayan hudu na farko ke eh, akwai su kamar yadda na amma sunayensa a ce da kaza da kaza da kaza na ko ba ana nufin ko ba za su kai bai a a lokacin da aka yi ba dole bane su mutu da sai daga baya Allah ya kaddara musu mutuwa don Allah Sani sai mutum ya manta ana ya sallah ke da yi ruku a raka a kwakwaro hukumu kuma hukumi ne ko sujada hukumi ce a cikin sallah to sai zama a raka a shi ta farko sai bai sama sai bai ruku ba kamar misali wannan sallar ki da zamu insha Allah sai ya zama sai mutum bai samu hukuma a cikin da yin ruku ba sai Allah ya taimake shi ya tuna a lokacin da ya tafi raka'a da ne to zai turgi da wannan raka'a ta farko ya dauka ba ta sai ya dauka yanzu wannan ta biyun da yake yi sai ya zama shi babban kaga a ƙa'ida ya kamata ya zauna ya yi ta ko sai ya ki zama domin ai yanzu ita ce ta babban shi wannan ta babban ta zama gurguwa ba ba ma gurguwa ba an kashe ta gaba ki daya matar ta so daga raka'a shi ta biyu ta zama ta daya so daga ba zai yi zama ba sannan sai ta ta yin wata sai ta zama masa ne sai ta zama masa ita ce ta biyu shi daga nan sai zo na ta yi sannan ya ƙara sauran guda biyu fatiha da sura a goye sannan idan ya masallar sallar sai ya ba'ayi me yasa zai ba'ayi saboda wacce raka'a ta ne ta mai damuwa shi ne ake nufi da inganin raka'a irja'i na nufin mulki a wajen da abu alghamu an yayi mulki da shi ke mun gane malam a wace shekara ce abu kuhama abubakar baban abubakar da hindu hindu ba su karasu kuma a wani addini su karasu. ai wuce na kasu wanda yi wannan kamar ai na yi wannan bayanan karatu ba masallaci ba a karatun da aka da hindu bin turba maman sayyidina muawiya da abu kuhaba usman baban sayyidina abu bakar radiyallahu anhu sun rasu a shekara ta goma sha uku bayan hijira zamanin sayyidina umar kenan mun gane domin sayyidina umar radiyallahu anhu ya zama khalifa eh, bayan rasu sayyidina abu bakar radiyallahu anhu sayyidina abu bakar ya yi watanni shekaru biyu da watanni kusan kusan manzala sama kuma kaga ya rasu shekara hijira bayan shekara ta goma Shin? amma an shiga ta sha ɗaya domin an shigo da rabi'ul awwal to shi kuma sai na abubakar radiyallahu anhu ya yi shekaru biyu da watanni har shekara ta sha uku kenan to sai na abubakar radiyallahu anhu ya rasu sai sai na umar ya zama khalifa shi kuma shekara ta sha uku kaga ba a dadewa da hawan sai na a umar radiyallahu ya zama sarkin musulmi sai abu kuhafa ya rasu abu kuhafa kuma ai ce an mana su ba wani shugaba wani ke nema ba abu kuhafa gidan sai na muka duba gidan su musulunta saman su da kasan ba a gidan sai na muka sannan yi zubin kurutba ita ma ta rasu ma mafi na muhawiya ta musulunta amul fashi a shekarar da aka buɗa ba ta musulunta hijirar a wancan shekara don Allah mahaifin da za ta ɗaukar wani abu da ta mai kyauta da shi lokacin yana raye da ya amfani da shi za ta iya ɗaukar wani abu da kyauta da shi lokacin yana raye da amfani da shi to ba a raba gado ba ne na tambayar baban da sama kyauta lokacin yana da rai dama ba a ba da kyauta ko su ji kyautar da kafa ne ko kuma a musu kyautar da kafa ne ana ba su kyautar da kafa ne ko kuma a ƙa'ida mun sun mutu ai a cin abin a cikin za a masa da kafa ne a cin kuɗin da ya wani ya ce ba. to kaga wani ya ba da kyauta ya ba bada ya ba da kyauta to kaga ya magawa kyauta je yanzu kudin dama in an yi kudin kudin ba na gawan ba ne kudin magada su aka rage a adadi ko ke ta ce wai kama baban da kyauta lokacin baban yana da rai yanzu kuma baban ya rasu wai za ta yi dokan wannan abin da amfani da shi ta wannan abin na baban ya zama gari. cewa za ki iya amfani da shi bayan ya rasu akwai rugarwa a ciki ya kamata a raba wannan abun gado domin duk abin da mutum ya bai bayan an fitar da abubuwa akwai abubuwan da ake fitarwa idan mutum ya rasu an sha mana wannan bayani in mutum ya rasu farkon abin da ake fara fitarwa shine a fitar masa abin da ake cin su muhammin sinadari abubuwan da za a yi ma wannan gawar hidima daga cikin hidima akwai ne akwai masa wanka za a ita gawar wanka idan mai wankan gawa yake sai an biya shi ko za a biya shi domin aiki ne ba wanda ya ce aikin gawa ba wankan gawa sana'a ba ne ka da wankan gawa sana'a to a biya kayan kuma musamman yin wannan zamanin da mutane suke san duk abin da ke da alaƙa da addini a wani da shi na kyauta to ba laifi ba ne don masu wankan gawa sun ce sai an biya su kan wani ya ce bai ji tausayi ba kun ga na ɗaya ke sannan kuma ai za a masa wanka ai za a sa turare ko sannan za a sa kafa sannan za a yi amfani kuma da magariya ko magariya ko duk za a yi amfani da shi. duk suna shi sannan da kafanin da za a siyan masa za a siyan sannan idan gawar da za a ɗauka ne mota ya ce ke mota da za a ɗauka ya ce ke a ce an biya shi ma sai a biya ko kuma a ce a ai ba mai kaga yi ce an siyo man fetur da za a zuba masa da ko eh? sannan yi wa zan zo ai sannan kuma za a tafi makabarta idan an tafi makabarta ai ne mai haƙƙi ne da za a ja kudin haƙƙi to duk waɗannan suna cikin su mu'amar biladari wa cikin waɗannan da a cikin abin da mabaci ya bari ake masa sannan bayan wannan kuma za a zo a fitar da haƙƙin Allah zakar shi kila zaka ta kama shi a shekara a daidai lokacin ilimin da ba to za a zana cikin wannan dukiyar tsari kila akwai wata kafara a kan ta ciyarwa bai yi ba to a wannan dukiyar za da makamantan haka sannan sai na uku bashin da mutane suke min za a sannan sai a a duba yi wasiya idan yi wasiya ya ce ina ya mutu a da kaza wacce za a fitar a bashi to jin haka wannan sauran abin da ya rubu ya zama ne ya zama na magana to cewa za ki amfani da shi yanzu ko dai ya kasance ba a raba gado ba in ba a raba gado ba ki riga kin ba ki kyauta bai fara a cikin hakki ki ba ko ba ki da hakki a ciki ba za ki amfani da shi ko kuma ya kasance an raba gado ke faru a cikin hakki ki cikin kaɗan ka ga nan da ba yanzu ba magana ba ba magana hakki ba ya zama naci yanzu kuma hali ne za a tunan da sai suka ba shi kyauta yana da rai yanzu kuma ya mutu ya zama naci shi ke to daga ba magana za ki amfani da shi bane ko ba zaki ki amfani da shi wani an ba ki abin a matsayin hakki ki ne shi kuma fuska ta uku ya zama an raba gadon amma bai faɗo cikin hakkin ki ba sai ki kina sha'awa sai ki nema ribasanje ko tafiya ko wanda ya sama ya ba ki kyauta a cikin wani. Wannan da su ne su mutum da in tambayar abin da ake yi. yau sai ta ce shin za ta iya ɗaukar littafin shi na addini da shi, gaba da karatu da shi ko su ma suna cikin kayan gado ni eh mana littafi na cikin gado sai dai idan mutum ya wasiya musamman yanzu da Allah ya kyauta malamai mafi shi ya su ba su gadon su malami ya gama rayuwar shi ya tara da tafai malam amma duk yayin da so ne duniya la sai abu da sai abu da hankali a ciki malami ya mutu yana karantarwa ya tara da bai amma duk cikin yayin shi ba wata zai shi zai sarka cika rubutu yana cewa zo su yanka ce da Allah ka ba su ka ba su rubuta littafi guda wallahi ko su ba su ce ka ba su rubuta samu da wara mun wara kawai ta kada ya hana sai akwai tashin hankali a ciki na san wani malami haka yake yi gaba zai rasu ya tafi da littafin shi

daga ne suna kuka da zafin malam na wannan abin a duk da hawaye ne to daga wallahi yanzu kawai ya ce taban shi duk sai da zai kai sai kwashe da taban shi kawai ke nema ka kawo biyu da za ka siya ki kira ka wani yanki da taban shi ce ka kwasa ka je ka siya kawai ya kunci kawai in ya bar su wasu su za su bar ni nan akwai littafan manyan manyan malaman zaniya na wallahi ya ce su wasu da sunansu wallahi da sunansu ba dai ba ba ba suna nan babban malami ba da za ka ga an yi wani da ta wani kusurin shi da zai wuri kamar kai kuka an kai kasuwa za a tsira an tsira to in aka yi za ka samu almajiri ma ya tsaya da shi ce kuma aka wani zai ziyar da kuma ya shi ba ya gaba da a yi ta ba su ba su da rika kun bala'i to daga littafan malami gadar gado ana raba gado to mafi yawancin malamai sukan yi wasiya da littafan su da ce littafan su gabaki ɗaya sun bada su wani saboda gudun haka wani kuma ƴaƴan nashi za su gaje shi ya san suna da ilimi amma kuma su wasu mallaki na yanzu a shi Muhammad su bin al allahi. Allah ba ya gafarta masa littafan sa gabaki ɗaya wasiya ya gabaki ɗaya ce a ba jami'a Islamiyya ta Madina dan me da yaya makaranta a'a ina da yaya malamai jiga jigan malamai har da mata har da mata malama ma ba shi, mata ba dai ba ba shi ba malamai amma tun da su mawadatattu ne mawadata ne shi ya ce ya yi wasiyar da tafansa gaba ɗaya da rubutun hannu da waɗanda aka buga gaba ɗaya aka aka bashi su a kai su jami'an islamiyya ta madina bayan masu sai da aka yi laburi mai cin mai cin yanzu yi laburi ne mai cin gashin kashi wasu kuma ba su da albani kana da littafai ko da littafan da ya buga ya wani da littafan shi kawai na da ya buga ya fi sa ila da su ba ba littafan shi da ya rubuta ba da littafan da yake karatu da su na shi da na binciken tafiya ba jami'ar islamiyya da baki ɗaya su kaji shi ne wani so da aka yi littafai da shi kayan gado a cikin su to da idan ba a raba gado ba shi da haƙƙi a ciki sai idan a raba gado in an fara an ya faɗo a cikin haƙƙin shi ke irin wannan akwai akwai akwai akwai akwai ƴaƴa wanda sai ya karatu wasu ba su yi karatu ba shi ya zama shi ya nemi a ba shi waɗannan ko da jiya ne ma sai ya cika musu amma na aje a ba wani wanda ko zai je da tafi da wai a cikin wani littafi dubu daya a shekara da dubu daya wannan ya bala'i wallahi da tafai masu kyau Allah shi ne nan da wannan tsari da wannan lalaci karamar dangane da kariyar wankan gawa an gama wankan za a ɗauke shi a sanya hawa wasu aka yi ɗinki da kamfanin kamar mace a sanya abin nan haka a sama sun yi kuma karami sannan a daɗe da wasu ɗaya kuma a sanya sanyawa kamar rawa wasu masu su ce a'a idan aka ce mai na tsakiyar nan kawai ko ba a sanya na sama ba ko ba a sanya rauni idan aka shimfiɗa babban nan mm. aka nade aka ɗaure yayi aka fara lakalan kaya uku aka mai فينا su الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسوار بيض سعودية يمانية لا فيها إمامة ولا قميص don ka kai wasiya a maka wannan da ka faɗa manzo Allah ya da tufafi ko aka ba malamai suka ce izali da rijali da rifaki izali zani kwarjalli jabtu da kasa rijali mayafi na sama irin yadda alhaji ke shiga sannan sai rihati babban mayafi da za a yi da shi ne ruwa ya ce lafi ha imamatun wala kamisu babu rawani babu riga ba a masa sama riga ba ba a masa ba a masa rawani ba amma an samu su daga cikin tabi'ai da su ya tabbata ingantacce su suna ganin babu ne za a iya riga amma ka san duk abin da aka za a kuma shi ne alheri ko da kai wasiya ce kai ma in ka mutu amma ka mutum ya mutu shi ma wasiya ce a mushi irin haka shikenan aka wuce daga wannan sannan ba wani wanda za a zo a cikin yadda shi ne ke nan da gani a tashi da tashi a ba a kada da